إني من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فاتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شكيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحج الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيقول وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه. إن النبي ألمي يلوازم أزوجه بقتين لدنيا رمضان hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ko mutum bai ko bai ja tu shi ba duk ba na ma ji dai gani bai wuta mutata ne tsa tsanci ya ba da gwai bai gube na a ina ne a ci gaba da karatu ba ne kikini tuwo min ya suratu maryam wani tuwo na yi kikini ayan shi ba daidai na mala'ibu ya zo bayan ta na su kula yi da mini sura na fitina na mu bi yiyu annabi wacuko cuci wacuko annabi sana na insha Allah ina na karatu ya naki ayayin shi ba benin mini sura na suratu maryam bana Allah tabaraka ba ta lalata yi etin da kwai annabi ibrahimu alayhi salam na allahu tabaraka wa ta'ala jiya ya da mini tsoron da ce suratun nisa ki wattakhadha allahu Ibrahimu khalila ki masoyin yo ma annabi ibrahimu liya so ga ya ce mu ta da wacce khalilullah masoyi sako ya sako ki bayani na da ya tubo nan gato ce Allah da mini ya aya su kwaye ji badin Wasu واذكر في Ibrahim, إبراهيم إنه كان صديقا نبيا Allah tabaraka wa ta'ala da bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wafkur annabi la yatudan fil kitabu min littafin na min qur'ani wallahi tudan da ko ya nabi ibrahim tunwe be bayani tun kokoro yake mun be bu ya wadanu <clears throat> tabana da ko ya nabi ibrahim wafe innahu lalla wafe kana siddiqan wafe zanen kwata gaskiya wani mun ji aja ga yana yesu tiku nan gayi mubalighan fi sik zanen tumatuka ya babala su yi gaskiya wani so wazaniyan fa'il wato wazaniyan fi'il sigu mubalaga daga sirku mun shiga yi nufi domin kafiru sirki zane yabo gaskiya ta na kamin dundu gaskiya gaskiya gan abin da bai gama tau <clears throat> nabiya na bisa kuma alaisu ku jebe ya ji gubai ya ji mafari ya za gaskiya yau a cika na ba shi ɓata e yau izu ga mana rayuwa ko ya zanzan e da iza e dai ga mana ya zawangya su ga mana ta zawangya so kutum abu su ga mana ta so ɓata za gaskiya jayo <clears throat> ya ji baci na su ko juya wani rai gagan annabi mu ke yi biyu ga cule ya ji annabi ma dukun. su kula kuka na yayi ya ce ala sabilin misal in ji ga gaye juja su Ke keminu ya nabi sokona a ci ga nabi ibrahim ke yi tuci sokon sokon ga yi ne aya na jo ke lalle tuci sokon yi wani walakad arsalna nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dhurriyyatihima an-nubuwata wal kitab sokon ga wa nabi nuhu tutun maki annabi ibrahim tutu a sayan na da nasin ayan na annabi nuhu tuci so koyo annabi ibrahim tuci so koyo Mene da su kuma jiya na waje'alna fi zurriyati man quwwa kuma zuriya jilaji annabi shi eh wal kitabu ke cin tafi ya bi annabi ibrahim wato da littafi mini zuriyo jira cin tafi ya alaba ija annabi ali a taura annabi musa min zuriya annabi ibrahim gaboyo injila annabi isa ciro min zuriya annabi ibrahim gaboyo zabura ke dauna annabi dawud min zuriya annabi ibrahim gaboyo da todon na ce annabi muhammadu ne da sakwa fatana nun sa fatana min zuriya annabi ibrahim gaboyo so kala su ko ga wa ja'alna fi dhurriyyatihi an-nubuwata wal kitab man zuba. ya tuna su kwaje annabi ibrahim ya gaga su diko idan gaskiya na gaskiya ku mutula da na kama igwala eh, su gaskiya mutula da na kama mini ugo <clears throat> allahu tabaraka wa ta'ala jiwo da suratul najmi am lam yunabba bima fi suhufi musa wa ibrahim alladhi waffa ko ciwe waffa zane la kushada ina ga tungu jina ẹlò àlèkò ní sọpẹ́yà tó gbé àlétà ní tún àbàntà ní tún ní sọpọ́ ní àlétà ní yà mini gaskiya lagwasu ni ugbon na su kuke tare da mini suratu bakara wa idh ibtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fatan marunna da su kwa mutu da bai kwata mujina mujin rushinkun gai gaskiya labar su zane lafi tuforo su kwa nan zane jikin na su kwa bai mujina nan za mu ci za gaskiya mini gaskiya labar su na nabi ibrahim gai inu je tuna mare ku nan su ke ta ga mutane don ni suratu su a fatu qala inni dhahibun ila rabbi sayajin rabbi habli min as-salihin fabashsharnahu bi ghulamin halim falamma ma ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fi al-manami anni adhahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allahu mina as-sabirin so ko gan falamma aslama وتلوه للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ولو قد صدقت الرؤيا ina ba su kwaga gabiyo ina na ba ji man gaski wa na gamana. wa ke yi gama murni su da wani gama laki ba ko yanzu gamu ke fujo ma zuya ni ya lagu zuya soko eh mun ta ci min tsaba ya gaskiya goyo a galaman je gaga kenan ji tabbata da muna hadisi wani annabi ibrahim su ga mana hutan da ci rayuwa <clears throat> wakati ga mana huta ta wuce ne mini milatu su ko su ga mana wuce muje ya goyi jaba muje ya goyi tace ba ibo ajini da godiye gorolo kemna ya da karatu ya goro ga basu wannan insha Allah Sai bugu Allah baraka wata ta'ala wallahi ta annabi Ibrahim bin Abu ya Nabi da sallam ga wasu kurfin kitab Ibrahim innahu kana siddiqan da eh isa nabi Ibrahim ya yi da baka a nisa da sallallahu da sallam ga yi gagan in fi ta gaskiya Wa inna sirka ya ila al-bir wa inna birra ya ila al-janna wala yazalu rajulu yasduqu hatta yuktaba inda Allah siddiqa ifi ta gaskiya rayuwa eh, ya koyi gade ga manin ga manin ko zakirkiya eh wala zabe ta gaskiya gaskiya fe ruba ne tunguru daga yin tunguru wuce wani tunguru a ruba ma jumba ba ni janna. rani da gaza ba ki ma ku kya ba da ma fe ta gaskiya ra ga sunuka da ko su ko ga gaskiya ta ci su kwaye ne ko ci ciwo إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا Annabi Ibrahim ya ga gani bai babu ga ce ga yi gagan itkola ne abihi fa lokacin ga gani bai babu yi na gaya bacci yawo babayin miyu ɗan abisun bisun babu baboyi azar wai kwala ibrahim biyu azar a tattafi da asnaman aliya a araka wa qaumaka fi dalalin mubi wai gaba babu mu gaya bacci yawo babayin miyu aja ka ta wani dan babu baya bacci wani iwaju juyo kini yawo bayan za a fahimta kalimu àmì kùkẹ́ bá ó dé ká fàbí ya wà gàáṣà kó dé òun àǹfààní bẹ táwí ya àbọ̀tì kó òun àǹfààní bẹ yáwí ya àbí àmọ́ ko ke bá ga ya àbàtí ẹ gàáṣà wọlá ìjùmọ̀ ọgbà ẹ̀ náà ma. so àmì gàáṣì ga ẹgbẹ́ ń gbà ń tí wọ́n láàyè mọ́mọ́ gbogbo ẹ̀ lọ́wọ́ gbogbo àgbọ̀n wẹ̀ wẹ̀ dẹ̀gbọ́ ẹ̀ àyẹ̀mọ́ tiẹ̀ wẹ̀ wẹ̀ dẹ̀ tí wọ́n yọ. wahi amma da dobe ya dobe ya bati so ladda biye ga misungan da kuwa na ibrahim allah wa sunu baba ko ci ga ya bati yawo baba yimi na mi yabo na lima ta abudu ki be biyo wace gaji da ya ma la yismau kutuna je wa gano eh wala yubsiru amai le bayano wala yugni ka shay'a amma kamar yadda ciyawa daya-daya ididadiyawe a kabuwa na ciyawa ni na dogbayawa na ibiwula daya na kabuwa ki bidocin wa na na muba da wani taimako eh, ke zana a ji ba da yana igwayo da sifayin gabo ngwanu da fa ba yanayi ngwanu da sifa ya amfani ɗago ki amfani a kato mo eh kawai ya mi fiyano ki amfani wa gwamnati ba da ya za kawai da ya mace daga gurgwano zanen mu gwamnati ba da ya nan ka ce zanen ta ci ta ci mun lawa mun ji mini amfani wano kin wa da ci ji amfani wano so man jiga istifa ma abun nan in kariyo lima ta'budu ki be do ce ji ba da ki dalilo baba manuyi baba uguna waje ba da kutina mula da ti fuska ga yiwa mena waje na tunasu kuma inkaru ko baba uguna waje ba da kutina kuna wa wanne baya mutum amfani wa eh alahum arjulu yamshuna biha am lahum aydin yaktishuna biha am lahum ayunun am lahum ayunun yubsiruna biha am lahum adhanun yasma'una biha Allah tabaraka wa ta'ala gaba kuti jinga bice la da zan kai mageji kuti gina wa bicewa mute gwa nuga Allah yana kai na ji ku ga da nun jinu na unje ndo obiya mate ga ci bala mate tukwa ga wogan Eh? so gbogbo ti ń gbọ̀yìn ń de haiki wọn nkùnyin wọn ebe ni wọ́n de sífà yẹn na wuna yíza ní gbọ̀yà wuna ẹnu dàkú anabi ibrahim gẹ̀gẹ̀ bàbá wọn yìí dán na màá yẹ anabi ibrahim màá yẹ uswa màá yẹ zanu gbọ̀yìn sẹ́yìn na ẹba lawu ẹba lawu mi ma yọ zanu sọ kó ra ya bà gaskiya na wọ́n lé dán mi mú jẹ́ gbà ní gbọ̀yà

ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Uke gaba babu mu gaya a batin, yawo babai mai da mu ci ce a nan, in ne kodija ne mina yanyi, lalle ipe da biya mi, e, ipe da biya mi, wa yi soko da biya mi, annabi soko mi yau. na malam ya ci kigan na biya waya su kotun mutum kuji waya waya da ya ce fatta bi ni baba abba mi amitumi kaga gawon mami ma biyo miyo wacce mi ya ne wa waga mitumi wacce abba mi a duka jawabu yin amuru a duka mi a yiwu ba ya jingwa lo babu siratan sawiya ne ko goro ikun da kun gadda wa dagwa ga lo aljanna no kuma ga ga ba da azaba su ko na wo ba lo kunci alimin suratu shu'ara Allah tabaraka wa ta'ala ga yi gaga kemina nabi ibrahim jipa no bi babu kabe kutu mulani utuna ati buji pa mo to le jamaa ejiyo ndi baba ko unju wazin na ya qur'ani ga yi lokacin mu fe ga biya annabi ibrahim fe ga biya ga gan su ko ga iskwa da labi wa qaumihi ma ta'budu qalu na'budu asnaman fa nadhallu laha akifin qala hal yasma'unakum waje aw yanfa'unakum aw yadurrun qalu wajadna abana kadhalika yaf'alun qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum wa aba'ukum al-aqdamun fa'inna ma'adu wuli li illa rabbil alamin ka gan babaláwo jàìwé na láwọn kutina a ma za shi yi na láàyè na kútínà kutina na kúté wà mai ne bayan wajen amfani wa wani aguna gaban a ba na ka zalika ya fa'alu ina na yi kutina na jogon wewa mai ne baya ma jan amfani ma ene dalili na tun da kwaji ta tun boyin da kwaji feje na gada wani kan waje kirki a ja eh so wujja na na jama'u ji ya da nan gai wujja ya tuba ba ene la babu ya gwa ko gaskiya na ene be tun ne mu ji ta tun boyin da wani kan waje kirki da kon da kwaji na ja ji shi ya ana ya ja annabi ibrahim ya yi zanen wa kawai afaraitu ma kuntum tabudu antum wa ba'ukum aku damu fa innahu ma'adu li illa rabbil da to yato to ni mai ne zai nuna shi jaye tile sa yana bata ya fake ko su ko duba yebo uju goro munta ya ce man fa innahu Ba bata jama'a kiyemi zai nuna ga goma musu kwana ma jama'a kiyemi illa rabbal alamin sai so ci halitta bata ga ya tuni mi yawuna eh. so annabi ibrahim wudi tabbata baba wani ga wazinin ya juna iba uso ko biya wayo kimnu ga ilmu al anbiya yo ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمون جمهور يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا وهذا بابوي بيا أبتي يا بابيمي لا تعبد الشيطان قد إبادة شيطان مريم ga shaitan la yaji zaka wuta a gan man jiga ga ciwuri mai na rulkhairu muga mujiyin da ibada ti ya shetanya mumuye kuti mumuye do na ji so kwano nga ibada ya shetanya kuti ne sai ga da shetanya gike ne ti gato mai nauyi ibada na ce lafiya ce shetan da ce jiyo kan ga waga ji zane ji ibada ya shetan na a e da na wago su zan da ji so kwano ce mumuye kan ga waya shetan wani da wani Eh, na ga imane na nabi ibrahim kwano mai tuni figa baba kuti na je muda na ibada jumuru ya shaitan kabo ya ga ne <coughs> eh, ga gungi shaitan ya wa kuti ya wo shaitan ga ya wo da wani da kuti na ya muna kima na wuce ya ce ga ya kwana shaitan ga yi al'amiru biya wa dayi ilayya kuma shetan ga ji foro daga ga jaja daji ibada ya zanu ci na ji sokwano shetan ma ga yi zaji ga daji ibada ya zanu ci soko da ya ci ga mi tu shetan ta ibada ji ya zanu ci sokwano wa shetan wani da so kuma ga yi alam ahadi ilaikum ya bani adam alla ta'budu shaytana innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadha siratun mustaqim su kuma ya yi ya yi kiba zuriya ne da adama shi ya yi gya adama shi anam anama hali ne ku asabi jiya da kawai da mi me mu shi zuwa eh Allah ta abudu shaitan bai gaji ibada shaitan ma e ga mu zan da cini ma mun mu zan da cini gaje ibada shaitan na kuma inna mu aduwwun mubin lalle shaitan maki bangu yayi nike ga gawa ne gudu ne musu ya yawo hada siratul mustaqim mun su kun ga ya kuburu mun ga mun lutu ne su kwana lo ga ga wata ya kuburu ba ki Allah ba ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahman an yamassaka azabun الرحمن فتكون للشيطان وليا eh, aya nan ku gano no bai ga ya bata la ta budu shaitan ba baga ji ibada shaitan mu ki mai lalle shaitan wa fi zane da wani to kinin tura mana na yubana daga nan shaitan ya da coci ci ba mu ba su kwana wa ga mutu shaitan wa mutu maki maki soko aha inna shaitan kana rahman asiya kile muda soko yo soko gungunji sidadu ya ndaka ale da adamu wannan <clears throat> ma da kawai shi shi soko mun ji damuwa zuriya ne da adamu ne ganin ganin a tuli ma nan wa gaza لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكر daga ma ji a ce ibon adamu gawun ya ba da jannan ko su ko gawun ya da jannan ko na su ko ya mi dama mi ya ke a jefawa so shaitan ya da su ko ba wala mutu foro su kwa ya abati nuyala يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا gaya bata yawo babai mai annabi ibrahim ya gabe baban azar inni ya khafu ni suda kawai la mitumi ya ci wa bana in fa an yi masa kaza muminar rahman azaba bi tsoba daga hukunin su kuwa tsoramu bi ma'ana wa bi ci da azaba su ku wata kuna ni shaitani waliya kuma gaji a yin shaitan in suna da gaji a mace shaitan wanda ci da azaba su koma yi gaci suratun nahli suratun nahli ne ba na allahu tabaraka wa ta'ala ga yi gaggam tallahi Ba zai yana launin min a فزين لهم wani أعمالهم فهو yau wa launin عذاب Ali. ke zai ji a maciji ya shaitan nan rai lokaci na rai lasu matu da tu shaitan nan kan gaba ji a maci shaitan su kuma ji kuti lakar arsal na yi ila umarni min public mun tutuci tun ba a rumanin shiga wani annabi muhammad sallallahu alaihi fa zayyana lahum shaytanu a'malahum shaytan ma tu sokore da fe be kafirci da ya shirka jina na da ya tule ba shi shaytan ya tule ji panin a ti fe no daga na abi ke kin da tu mu ya tu de de na suku suku do fa yumu ni yau ina na da wuce jaji a mace shaytan do wanda ga yi de de na. Za mu zamuci ma ya ni da wani bi shetani shetan wayo shetan wayo shetan ma gaji masa yiwu ya ce ma wadau ma azabun ali azaba na tana gaji tabbata yi so ke ne da bi shetani ne da wani e ya da bi shetani ga ibada jiya shetani lokacin wa bai lamu tu foroyo Ni ma na wa bai le foroyo so ko bana eh lokacin wa bai le foroyo tu jina tu fi wani bana lokaci na waga fe etuna ga gugan wa lolu gano nga we ba etu de yo maasi ne masu la masu kuga we tona yo ga kanga ibada we ji kanga wa nke ki a amaci shetan na qala ragibun anta an alihati لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا babu baba ce ga galibi annabi ibrahim bi ma'ana zare ga galibi yiwu annabi ibrahim ga qala ragibun anta an alihati ya ibrahim afi wagaji kodayi so kuti na yimye ruba na lugwe bi ma'ana wa rafin jin wani kuti na ruba wa hannu bin yayin ya ibrahim ya wa ibrahim a gan babajin udulu ke igbawu ya cice ya gino ba bai latinu lada sun mu karara ne kemini wege ugwa mu eyi elobeji ya aboti ya aboti ya aboti eh muyu sunna karara umake yuza sunna ya bi a ya bati ya bati lobeji amma mu baba da yi wani wani bi sunne tsayi ya ibrahim mu ba ga kafa tsakanin mu ga muji lafiya ya eh wakati ta na su kuɗi yayi ta annabi mu wani ne eh ni suratu ruwa ko fana ga yi gaba wa yi a ta jire bihin fi maujin kan jifa eh? wa na da nuhuni binan wa na fi ma'azinin ya bu gunayyar kan ma'ana ya gunayyar gun tusu anabi ibrahim anabi nuhu wani ne ga yi gina wani ga bi eh? ne anabi nuhu ga jama'a da jimani da wani bata fiye wani ne eski mai tubi cikin wada tipa-tipa abu wada ta abu da bunu gaba da non tufa da nan sanin anabi mu na abu hukwa boye ya gi daga agwa ga da babu ya bu nan yarkan mana uyu ga sun ne tsaya to sun ga boye yi ne ne ugwa gbigbe ga su e ba zane zai mani na to nun to ga gina wa ga boye ga da bai dana egin ne ko no lati adana uje ko na su ko je da bai na amma ta so wai jin talattufi wai jin wai gaggafi wai sauki na alujiya kuna mu ya bu nan yarkan ma'ana iga hmm? cule annaba ji ka kai agaguga agaguga gaji a ci usulu ne lana da wani ya bunayya ya bunayya ya bunayya iga ka tubani annabi ibrahim annabi ya kiwo coji na kiwo ba ɗaya eh, annabi ismail lokacin wani gaba su zo na ya bunayya inni arafil manan anni adbauka ويهو بسنة تعيقا يا إسماعيل يا بني إني أرى في المنام أني أضوك أنا بلقمان لون بجوية لبزين ويقول لقمان لبني ووعيه يا بني لا تشرك بالله ولا يا بني يا بني أكيم السلام وأمر بالمعروف ونعان المنكر سو so, أنا بإبراهيم

kiwa kabiro agbonibwa laarjumannaka mi afotakun eh wajurni maliya wa molozo kemi ni maliya lokacin da lokwana mi wadan lewaya ban shiga maliya kiyo zamanan tawila lokacin da lokwana amiya mumiyo so inan na agayin ya zanu ci dubu su ko wa dina ga ajina

قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا tabaraka wa ta'ala ga da ga tumatsayin na Annabi Ibrahim an daga nake mai wani giwa babu ya ayu janan ga salamun alayka Amince aminci sokoni da tabbatu yawo ne ga hankali baba ki man shiga sallama mun ji baba da nan uji salamu ya eh man shiga ba ga salamul mutaraka wal muwada'a eh bi ma'ana ila da yin kin ba salamu salam ba kun ji ganwa daga ne mila yi wa ya mutum mula musulun ma nudan salamul mutaraka ila miji ya sauki eh? wa ne ga salamu mutaraka wal muwada na manzi gube ba shi ba zo min qur'ani ke misali so kun ga gaye tiya ibadur rahman wani surati fuqan ne ki so kun gaye wa ibadur rahman alladhina yamshuna ala al-ardi hauna wa idha khatabahum al-jahilun qalu salama wujin tsoci da tsiyar ramaji wujudoci mai tura mana da ya cikin bana wuju wuce yamshu na alal ardi hauna agabi a daza ta cikin bu e daza da bi sauki wa da ya yi bukwa eh wa idha khatabahum aljahiluna qalu salama zani ji fira ke bona da ke je kwa ga ji kya gayi aga salam salam amin churuju tabbatu ya kima nawo ila da shi tamba uji gamu ya Mai da salamu mutaraka ji ga salamu tayyayi na ibana e zannan wọn kò tù ní ọdún àjíkẹ́ ba ìbádọ̀ ramani A ya da da àsúndàkún gánà ga salama mu ji ya kasa kai bai yawa ya da daji yawo gigan ya su ko daga da zuciya yi suratul kasaso wa idha sami'u lahwa aradu anhu وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين eh salamun mutaraka ga da wannan salamun wada ita salamun tayyaya kamin do wuji kirke su ko shi aka yi waga banza na zanu ci gana eh lagu ga gamana shi eh miji ga mini ma sun ne lagu eh aradu an walida kirki ja ja fa ga awa ga manawa awani jawa aka ga na ja tila ga da na wa lakum amalukum ejiye kan ya kan yi jiwa e tuga kan yi jiwa ejiye ejiye salamun alaikum aminci sokolo ji tabbatu yayi la naktagil jahil iji bege za ne je dara bi hona so salamu alaikum ba ga kiyo salamun mutaraka iya bai shi kasa, daga ne bayi ne kirki na su kwaje da bai ne baya jana ya da ce ne tushe kanna eh na ta sauki yi gana zan roki ba mun jini gai ma na salamu alaikum mu irin cika ga annabi ibrahim ga karfe ba mu eh? wani lafazin talattuf na annabi ibrahim ya ji amfani da yabe na wuce ci gaba da wata mulai ga baba wani na ce ga ga dai da ja ga ta su kula annabi ibrahim an gona bi ba nga mala ya ki da dole wa shi ki ya bimu kai mi mu ga je mu ce su wa ga shi kenan daga nan an bufi na ga bufi mu ga eh ko ga ga da ruhu ko mu ga na da sauki Nini ya gana nabi ibrahim gari wasauki na ugan sa astaghfiru laka rabbi waje ya ce na baba na da waga fara a wasu kwai eh ibn kathir al-aziz ibn kathir rahimahullah Bayani na kula da karbi shaya nono ga kenyu na annabi ibrahim gaba da ciga sa astaghfiru laka na a ciga ga sahabanin sallallahu alaihi wasallam ga ta tubu farko lamari ga farko lamari musulunci sahaba ji kan dondo da fe ba duwa khairu ya mi maji fe ba gafara ya mi maji mushriki kafiri jina e ga gangan mi maji mushriki ayo a ba duwa ya da fe ba istighfar fe istighfar ne so ko fe wa gafara ne so ko ya mi maji nga adalugwa sai na ya bacci ayatul suratul mumtahina bana Allah tabaraka wa ta'ala bai ga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 ban da ya gana na ibrahim gashi da ba zo ga waga fara ba ku ne mushi na ma ban da wuce zo ya ga sanin ibrahim ya ba go mu usu wanda ba go ya ya da ba ga ibrahim na caya na bai jiga illa kaula ibrahim da bi la astaghfiruna laka wa ma amliku laka min allah bi shay daga kanga sahaba jiganci babale jiga mushriki kafirin e ba gafara ya bi koya amma ce lamari a fi ba kafira ya da su ko ci kafirci da ba yi jina anabi ibrahim wa gafaru ya babu ga soko soko la bayanin da yi ta suratu surana na suna anabi ibrahim to ta na suratu ibrahim bana anabi ibrahim ga rabbi ja'alni muqima salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a rabbana ighfir wani wa liwalidayya so ko fabe ni ibrahim wani walidayya fabe baba mi to to baba mi to mama mi ba fabe mi mama ku babe walil mu'minina wa fabe mu'mini ji yawma yaqum sa amma allah tabaraka wa ta'ala ga bayani lahi min surutu tawba ne dalilin na nan ibrahim fi ba gafara da ya babuna ga ma kana istighfar ibrahim la bi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah alkawalin ga annabi ibrahim majin bai babu yau sa astaghfiru sa wuce mu ruwa ya taswif ebe ya kwaro ya ga wanda zabi mudari ebe istikbal yo bele ina da waga fara yo be sokwe alkawal wuce mun kina ga wa shehu ta tafi waga fara yo be sokwe amma falin ma ta bayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra min lokacin da tula annabi ibrahim ga babawo fa waye ko shaitan tsani ne ma jan Daniya niya shi biya wa ju maki shaitan wa ju maki so ko tara ma ya dabe shaitan bayno tabarra min wa nabi ibrahim fi wa bashur ko to na ji na wa gafara wa biya tabarra min inna ibrahim la hawwa'un alim eh da Allahu mulimu so bugu annabi ibrahim wawa sun uslubu ya tufi sauki bankan waliyul janibi bai ji daya kasa ya zo dashin ya ganga ya wuya a tsala go ibrahim an inna wuka na bi hafiya na miga na bi fara yawo baba bi so yana ina za mu ci kanci na lalle baba inna hu lalle so lalle Allah tabaraka wa ta'ala na jimina kana bi hafiya wa fi zana wato ne gwaduwa mina wa fi za kirki be bani eh wato wa fi soci na yabo mina mai tafsir jalalai na wuce babu bayani babu nan ga ai baran sokun esu kiriki wo beba ni ni aboyan ẹyin eh, wọn anyi ba ni gbọgbọ ní àwọn ẹbìnrin wọn àti àmì ara wọn ìmọ̀ aláhàfíyàn tó. وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا aya ne ba ci da nan santun da ci da wani da muhimmanci nan mai na alkhair ga lauyayi yau santun da wani muhimmanci sarai ga annabi ibrahim gabe babu mai ga salamun alaika annabi ibrahim wa babu ji sallama ya kafirci buru wa babu ji sallama ya shirka buru in ba a lalliwuyo na musulma ce kafire nisa da salamun alaikai ko asalamu alaikum eh ga masalan na khilafu dabo a mai na shacin wa ganin in kuka gaba mun wani alayhi wa jawazi salam gana malawci ya ce na alayhi bu alayhi gwada wani wagan gunsha ko zane wayana ne su mu ga assalamu alaikum assalamu alaikum ga alayhi wayo misalan mun ji ga gusarai sai goro kirki yau sahaba ya atba wajibi ne salafu sabi hadu na gogan na kasare uga ejudin li gardin salim li ghardin salim ibu manufa wangyo ke misali na kafiraje makwabci yawo eh watakila ulaji wa sallama nga wa wasu ji sallama mucoco taro wuce da bagin da kuma wajen sallama junga-junga ga assalamu alaikum kuma wa alaikum salam. amma da to da gurba ne abu cika khilafu da bada ga yana waya kun sallama jawani za mu ci je fahimta masala nan ina kafiri ki aji kafiri ji sallama nan in to kima na sallama kima na sallama sallama yi amin sukuru ji tabatu yawi ma nu da Eh? wọ́ká bá aminci ya zaure aminci su gudu ji tabbatu rubu ya ji nufi ya gagaru na wani gaga ni na na alamun tsowa ya ba mu da wani an kado cita da ni fada na alamun tsowa na ki kurani ga yin suratul na. la yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allah yuhibbul muqsitin kafirin dondo na buwo kwana munya watiye mi wa wogwa muje babe waya tikiya be waya su ko ga lefi da ba mu kan waya eh an tabaru na waji kirki wafu wato ku situ ne ro jadan to na bo sadan to na buna waga jarata tayu fa lafiya biyu waga ne wato sallama assalamu alaikum muga wana wa uti ga ngwe mza musulmi yo wa aduba amunga wa fe fi da ba jin sallama ni makwabci ne ga rafiqan ko kuma wani zana wato etube kuke ba ko gani ya ji karatu aw musayi ballaka fi amal ko kuma ya tuba ko ya kibo gani ya gato aw laka ya haja ko kuma ke ta fito ko ke da bukata da lobu jihar tuya wa kuma da kuma bi eh nulla bayani da hadisi Allah sallallahu alaihi wasallam na da jama'a shi yashi shi ta mu mushriki fi ma annabi maja sallama hadisi mai sahi ne na bi khair la hadisi ne ya so ngoyi lan kaleto hadisi ne mandaci ne juja bai ga annabi gala tab da wuli yahuda wa nasara bis salam e gaggaga ba na nan yake ya ga da ya gobe ayina ako tuwe inama yanahaakum allahu ani alladhina qatalukum fi din wa akhraju min diyari wa akhrajukum min diyarikum wa dharu ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahu minkum wa ulaika hum adh-dhalimun zane da ke obìnrin wọn kò túwò ẹkùn àdínà wọn ti kí àbẹ̀wò iná zane zama láfíà lè rẹ̀ mìíràn ọmọ náà wọ́n gánú ugboju wọ́n so zane ga sun gaci omi samun ba gọmọ gbọ̀nyìn yi gbọ̀nyìn yi faruwa ta ti zama ti ne zai ne gaga a karatu aske karatu ma ta abu eh ina ibe shi a ga salafiya ga ta tubu eh, a ci be shi ganci goma musulmi ali musulmi ya juyi wani musulmi ya juye wani tunanoto mina alu sunna ba da wani ga wani ja sallama ka ma juma wani ja ki don ganga akida ya alwala wal bara ziga wo karabawa da ci zuwa karatun alwala wal barawo eh inje ne da ban ta koya annabi ibrahim wa mallake mun abuji garbe babu ina ba waje wa da za da matsayin na jabu ga Zan zando na dominita ci jama'a a co da jayi ga salafiya na yi cana zaini min abu ga zo ci wuce sallama ko ci wuce goyon goyon ci lobu a na ki ɓata na a a ga cike ki kya da munane ma ke da wani ne wa da kyar a cake da buji ba wani ga dide ki wani tuwacin eh kaga min ci ma ene ji da wani ya tubo na mujiye mujiye kirkiya kirkiya wani dawan do ne zaga ya je ci huruji wani wuce ya kirka firkin habifa eh? musulmai shi shi ana yi bata kwaje kan shi kafiri zo a ce ne ku ci ga ita wudiyo ah wato mu to mu ci ci gani amma wuce a ci amsha ga mun ga tawidi mun ga dai mun ce la ke ku ngan na so ku ga wala wannan foti wo ga le alangi na ngi na damini ya kapa gimbo wa ga ba ga guna ba le ile tita ta ga yi musulmi fi bi e ne wannan ba ere ga pata ile ji kpata fi kimbo ka do bi da pata ka fi da ala yi to yi sota so to yi kpata pata na na maje kwa ya e ta yi gaskiya ran da mai bayo muje kwa kamin dondo wauzi ya yi giwe imam maliki ga wuce wuci kwanda ci mu ga wanga ne mimi ni yana mari shi tun ya gi wa yana ya ruga da musulmi wani shi tutun ni ba ta ce wa ga kafiri wo tuba fi mimi na wani mini ni to da na tuba fi wuce wani wani musulmi eh so na na gangoyo wallahi wallahi darufu ja su ba su kuma karatu ne waza na rubu rufe aske na te wani bawe wani su kuma fi aske na jaluma musulmi juga ba wuya sokona nga yi gaga karatu fitinan waya ya zama nuba alawa ya kya ce a ga wadda ta jamwa a ta jala a wagi kya ji a waya wanda sokota a wani nuba a gaga ya kwana wai jihar ka da nuna musulmi na hawa kya ce a hawa la wa a ga kwana wadda aki da bara wani alwala wani bara wani hawa kya ce a yi eh, sokota wa wadda ni shi ki wa biyu so zana gallai bayani akida albalaw albaraw wal walaw ya wace buti wace wani gangamin ya fassara ila ina kuma lawa an nabi na nabi kwati duk mutiji mu ya fassara mu ya fassara ya salamu alayka sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya eh mushriki gana abere la tafito e gangamin wannan ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ke daki yo ga to ga ni mu amma sai nan sarrafi ya gida ci ne sai na ji kokari a yi gizi lati sai mun caji wallahi wallahi yi da dalili kama da shi ji faruwa ya nan a numan da su magadda ba za a da jaci da mun rashi yau وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي واستعدئوا ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شكيا واعتزلكم أنا إبراهيم يقبلني ببابي أزرع أواجه أتنا بابا واعتزلكم من غير لغة ولكم gabata ma mutum baba ka kai bai mishi ba wajen maliyo mutoge na baban wai ganin je ya bifiya fiya mutiri na aja gabi da ba ni man cime ca go wai na jumu goto mu ga ja ce ai mi ruba ni mutu ke go baba ni nya baba en na amma ya gora go ju mu ga ga baba mu ya ji mu na anabi ibrahim a ce go mu gaskiya da gaskiya mu ga go kan wuya na yi mace ta faruwa ga malawa ta to wa ta zai ko bi ga ruwa ngamiya da ce annabi ibrahim caji zananan sunan hijira cicina a gai za shi domin jinjira ya a dini ba ba kawai E eh wannan ne yana e ba mu shiga to annabi muhammadu da zata ta wana bona so ko ji annabi muhammadu foro eh thumma auhayna ilayka an nittabe millata ibrahim hanifa an mutu ya ban dakura ko annabi ibrahim annabi ma annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ibrahim sai ya gake musu ko dun foro na wanda yana ma ji hijira daga makka wanda a madina na zalan kan ji shirurun ga annabi ibrahim wa atazibukum wa ma tadawuna min dunillah ni gagwalu da yana yan bata kuti jike sokonu bana wa da na da ji ba da coce mi eh wa kulaitu ma'anayan du'a mas'alon wàdùn rọ̀bí umarnuwa ya ce mana duwawun ibadan wàdùn rabbi na da ji ibada ya ce wace yi amma wakacin olisi ya ku mulaka goya duwawun masala ga abokin gongo asa allah ya kuna bi duwawun rabbi shakiya bele yi mai fata gangan eh mi ga fe e ba duwo ne mi ga ba da coci e ba coci ne na mai jifata gangan ga fe zanen su ko ga rabu ba kwana wani waje ni da iri yana annabi zakariya wajen ba tsoro wani idna da rabba wuri da kafiya kawai rabbi inni wa hada da azumin minni wa shta'ala rasu shaiba wa lam akun bi du'ayi ka rabbi shakiya irin shiga annabi ibrahim gadana bi ma'anin me ti fata ba su ko addu'a ne ga ba nan wa ne ba ne ko ba ko ba ko ba ko da ne wa na kawai mu dole ci dawi ba da mu do ne ji fata ga ne ga ji awaye ba da na su ko yi ba ne gogo a ku fi amma wani ma na yan dawa masala mu ga a a ga a ko la dawa masala kí wọ́n ojú fi gán wọ́n yẹn bàbá sọ̀kọ́ èròjì ilé gan sọ̀kọ́ àwọn

daga lolita da baka mi da na na gaba dan gimi shi na ni ga de mi da gimi shi ta fedu da yi ma kesa addu'a ni ba na da wani ce dole mu ji fata na su ko an ya addu'a mu ba mu ba na da su kuma addu'a mu kyuno فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا الله تبارك وتعالى فلما اعتزلهم lokacina annabi ibrahim mun ga jinjira zon gal ma na falan ma ta zala lokacin annabi ibrahim ga ga biyayi zo wannan ga hinci zalo ma biya biyayi wa min da kai biyayi abu mulami ya umani ya ga falan ma ta zala wa ma ya'buduna min dunillah kemi kebe a yana ji mu kebe kuti na jamu e yanzu masu kono lokacin wuce ta faruwa na su kuma wa habna lahu ishaqa wa yaqub addu'a ne ba ne fi ji tabbata ne in gina jogon mai wana ya tura ya e tura da annabi ishaqa e, e eh ya tura da annabi yaqub annabi ishaq mu yi giba ku annabi yaqub mu yi yaji so manuyi in tura be gizi ma tura be ya gizi wana ci guro zango ci so so ko kabu wana wa de gimo amun kabu go wa de aji gwa amma ya nabi ibrahim so ko da bu go wa de gimo ma de to ya gizi gwa kiriki zimo wa mo kiriki ma wa go ya jo eh wala wa ta tabbata da hadisi muttafaq alayhi na sai ko har la da yin muslimina annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji annabi yusuf ya wa yusuf nabiyullah ibn yaqub nabiyullah ibn ishaq nabiyullah ibn ibrahim khalilullah aleko annabi yusuf eh annabi sokuwo ya annabi yaqub annabi yaqub yaqub so annabi sokuwo kuma igi annabi ishaq anabi sako sai nabiyullah anabi sako yo umma igi anabi ibrahim khalilullah masa yi soko. so ga tuna bani daga wati mutu anabi ibrahim e ju anabi isaka ya anabi sako ya ju anabi yakub anabi sako yusuf e adona yiwa anabi sako egi yagi eya to ya yaji mini ya ya ya ya ya ya ta ko do buga da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi soko sai dan la yana annabi Muhammad tiyana la annabi Ismail abu mutiyo annabi Ismail amazima annabi Ibrahim so mudamini ya ni mo chukwe soko a yogo wajegi yimo na yimo wajegi Eh? egigici ma da daraja uku a ga gina wa murya na bisu ko ba kuma ci hatsu ayo eh abi zagi a nabi sokon ma bena bana abi zagi a nabi yi bena annabi muhammad ga yi so ko adi da juriya min lafazin ta nabi innal karim ibnul karim ibnul karim yusuf ibn yaqub ibn ishaq ibn ibrahim kuma wa kullum ja'alna nabiya don domina ba su sokon ya ala shi annabi shi dole wato na mai lawi ga gan a kirkin da jadi ta nufi ga gan su gobe gwamnati ji ba mai sun ba sai wa kai gbogbo a cewon yanzu ejo awon yin bo ebe musulunci na wani wa jinan so kuma ya wayi wuci na yi yin goga wuci ne ko goga batan ne na tewo mana eh e za ta ba jinjira ba so ko yin da azu ya da ji lalacewa eh man wace ko shehu Usman bin Fodi rahimahullah ko ka littafi a yi mai ga bayanin wujubi hijrati adal ibad littafi ne ji bayani ga wajibi mutacin wujijin a jinjira Kalita ta ka lokaci na cewa na akuta bai jire na ibona sun yoyo na tuku cikin kafi ya declare jihadi ya ti kafiri zona ya ji jira bai zo kima nan ya ga bi faji bi kafiri yi ufa biya ikwai e zama lafiya bata ne tuku na ufa biya to ke ya sun sun ya yi mafita ta gona to ya ke jayi ya ke kayan da nan kan ga ya yi wani ya yi shi kwawo eh alif ki usman bin fodi a wuce jibe to kafi a ta la jada gikini ya ce gobe ne lokacin ci na kin ne ta wuce bai da ne littafi ya tare da wani so kullum da Allah na biya su kuma mini na mujiya na mujiya na na egin na jibe ya gina jibe fata na wani to amma ko to ga anabi Ibrahim ke bedde guru rife tubo an yaja aya na igba ba to yo laqad arsalna nuhan wa ibrahim wa na fi dhurriyyatihim an-nubuwata wal kitab faminhum muhtadin wa kathirun minhum fasiqun eh wato Allah anabi su ko don mutu anabi mutu mutu anabi ibrahim mutu zuriya zo mu wa anabi ci da mu ta littafi faminu mu mutadi min ya zuri ya jo mu adda ne shi dan bawuna amma kathirun minhum fasiqu doku doku aji kafira yo ko eh so ko ji bayani ayi so wato annabi ibrahim na kiuga yo eh tun daga banu wata yi wa idhtara ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa tammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama kọ́ọ̀lá omin zuriyeti kí a nínú bá mọ́ sọ́kọ́ kọ́ọ̀lá náà lọ áàdì zalimi kem na su kowa ga níbi ibrahim níbi ibrahim ce gan kọ́ọ̀lá ini kanin a níbi ibrahim mai ini jahilu kanin nasi imama daga wani wani na ibrahim to ci zuriya mi zo ne wa ga a ta la zai da ci ne zai ci ya jama'i ya zawangi shi so ko don la yanalu ahdi zalimi alko da na miji na go miji ne yo nto wani ko ta ko ko ci da zuriya wo zo wa mata ko ko ano alko da ni da ya wani eh? wa idh qala ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq alahu min ath-thamarat من آمن من رب الله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمرته قليلا ثم أدتره إلى عذاب النار وبئس المسيح أنه إبراهيم قرب جعل هذا البلد هذا بلد آمنا سوكو أما كان لا فيد العنجي وارزق آله من الثمرات مكا تيجي جهازك يا يا إبراهيم كنا يجي أما yayin su su yaki na jakubiya da nan da ciyo na eh man amana minhum billah zane shiga ji imani bi wasu ko min gona yayin su su mana ki mana yaki so ko a wa mun kafara to no ce ji imani bi miya ci ba zuriya wa yayi wani na yaki amma ci da yin jabo thumma bitarru ila azabin nar muga zafa kiyama zuri wanda shi ba waya malla bi cike ba ba na mi a pati juena eh so kemina nabi ibrahim e de zuriya wangi zina a shigu de yuru yuru eh wuru wazi ma adoku don wangi azi ma na so koji ga wa fasiku nanu ngai policy na nabi ibrahim lati cinu ga mu boyi na musulmi kirkin don da da zabi na no ga zuriya wai ci ga mu daga na daga a ah, wunne bawa ya da na wuje mu mamaki a kuma cire yo amma ah, da ne shi kamar ci da cu ga ga to su daga nan kuma da bin ya ma zuriya ne na mi gunwa da ma da da da ni mi kwa ni oyoyi ta pa kwa ga gutu ba mo ti ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا الله تبارك وتعالى من ينبتيانا يوشي كرباجي igi ya nufi ibrahim da giya annaba jina ya gyaji to ya wuce ya yi wuce ba ta wa habina lahu min rahmatina mi tara ye ku mi soko eh mi tara ye ye ku mi je ku ya wa ja'alna lahu min sa'ad sidqin aliya mi make ya lisana sidqin gintara ya gaskiya aliya na latuna a ga ke kwa gani da gintara ya gaskiya ya wa ga chuliya duwa nan da kwai annabi ibrahim bana kim na su kulla ya tawuce ya lamin suratun shu'ara wannan eh ba no garab bi habili hukman walihifni bi salihin soko mi bawadua ya mi ilimi wani kan wani kwanin hukumin yau ya mi ilimi walihifni bi salihin Wa wala mi olodo su da kirki ya na ba ji bai cuci wa jimla da kwaki ya mai data jamo ki annabi ibrahim ba mi tuwo waj'alni lisana sidqin fil akhiri eh soko me bawa duwa ya migin tara ya gaskiya ta ci zabe za su ma bebe nan a ga ke kwa gani migin tara gaskiya yau abin gai asanawun jini eh luba za su mana jabe ba tana fi a gaba kirki wani a duwa wancin gwana so ko addu'a wuce gote annabi ibrahim so ku ya lisanu sirkin mu ya sanawul jamil asanawul hasan yahudi jo aga annabi ibrahim abraham abraham akiri ki mu ya ayo mishan jo aga abraham abraham akiri ki mu ya ayo Ito musulmi na mu ya ya to ba annabi dibe ha, ina yi yiwo kuma yiga da gaskiyo ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifa muslima wale mina sanawul hasan ngala kafiri nondo e gina da ibrahim yujozi ne gina da ibrahim so kuga yana mujiya da ibrahim ya ta addu'a mu ba ga waje alli lisanu sulkin fil akhirin wa no addu'a ci ko ya tito ya ga ga waje alna lahum lisanu sulkin aliyya wanda ya mai gyu annabi isaka annabi ismaila to ya gyu shi annabi yakubu annabi yusuf wanda ya fata zanduwa ya daji baya gina shi na ken mai gina ibrahim ya shi ya ne jina a shiga ya gina ismaila shi ya gina ta ci musulmi to kafiri eh zandu mai gaga ya yi wuri ejan da kirki a ejan ya ci kirki ni mu yo ɗan malawi ni mana kano ce za a ju bo kirki da kirki guno za mu ci ma ce da duniya amma a gaga kirki boye su kuna ji tabbata ta to da ni ta ce ba kirki ba ne ne ga da kirki ni mu ai gaga ku ni mu yo ni mu yo su ko albarka na ibrahim da bai yi su ko albarka ya juji su riwoje annabi ismail annabi ishaq ya juji annabi yaqub yayin ji bata da wani annabi yusuf mai nake da ji bata albarka ji kwa fata su kwa mu muhimmi bana allah bi cipe ya foro su kuna allah tuna bi a ci gama awo ci wani su kuma ba da ci ya bago su kwa lu ga da tati zane da fe da foro ko ba no kuma ba kan nan iye ba ko iwo su ko ci imi ji ba bi yo imi ji mu ya gaskiya e ko bo yi bo gun e ga yere ya mu su kwa mai ne mu mu sai bo lokacin ya gyara su kuga ya daji bi ne ke ta yi annabi wacce kunnu ce mina annabi jobi eh inda bai gaga abu caji daidai nan tí wọ́n kwata yìí sọ̀kún ikú pàtà yìí sọ̀kún rárá mú pàtà yìí sọ̀kún ìmọ̀jà sọ̀kún gá mọ̀jọ̀ sọ̀kún mọ̀ ní ìtìyẹ̀mọ̀ sọ̀kún ìjọ gá gawa mu suko yi zo gawa mu suko yi zo gawa mu in to da iga fanin ko gwaje jo da ji daidai a nan ya yi ma da jigan fabai mu, rafi boyi mai ya yi ma da jigan wuce ba su kwa laifin bayanin ne ya yi mabbabi laifin su kun fabe ne سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته